mun yi bayanai masu tsawon gaske da abubuwan da suka faru da banu isra'ila bayan halakan fir'auna har karatu ya kai mu ga inda aka ce ku koma cikin misra fa inna lakum ma sa'altum za ku sami duk abubuwan da kuka roƙa aka nan kuma suka zauna a cikin misra har labari ya kai ga wa yi qataltum nafsan a fiha inda Allah madaukin sarki yake zai ainihin labarin abin da ya auku tsakaninsa da wani wanda ɗaya daga cikinsu ya kashe shi inda Allah madaukin sarki yake cewa وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون to ainihin labarin kamar haka yake a cikin banu isra'ila akwai wani babban mutum mai arziki amma ba shi da ɗa sai ɗan uwan shi sai ya kashe shi domin ya gaje shi to da ya kashe shi sai ya ɗauki gawan sai ya je ajiye a gaban gidan wani da aka farka sai aka ga gagawa a kofar gidan wani sai aka ce shi ne ya kashe mutumin nan sai gardama ya shiga tsakanin dangin shi wannan suka ce a'a ba mu muka kashe shi wanda suka ce a'a ku kuka kashe shi sai suka kai ƙara gun annabi musa alaihi salam da aka ji kai ƙara gun annabi musa alaihi salam sai ya ce allah ya ce ku yanka saniya suka fara tambayo akan saniyar inda darasinmu na jiya ya nuna ana cewa wannan saniyar tana da kaza saniyar sai ai mai iri kaza har suka zo suka kai ga saniyar da suke nema to ainihin allah mulkin sarki ya darasin nan muke budewa da wa iskataltum nafsan kuma ku tuna lokacin da kuka kashe rai fadda ra'tum fiha sai wannan na jefa kisan ga can wannan cewa ba mu muka kashe shi ba ku ne kuka kashe shi wayan na cewa ba mu bane ku ne حكدي والله مخرج ما كنتم تكتمون كما الله سيا بينا دا أبن دا قويوا ما نمقوي وانا أكي قويوا أتي وشيني يكشوا النار الله سيا بينا دا شي الله ملكين سركي سيشي قبدا تيوا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون to Allah madaukakin sarki ta harshen annabi Musa alaihi salam sai ya umarce su da su ɗauki sashin jikin wannan saniyar su daki mamacin nan wanda aka kashe ana dukan shi da sashin wannan naman saniya sai ko ya miƙe matacce sai buɗe ido kawai sai aka ce mashi waye kashe ka sai ce wane sai aka ga ɗan ƙanin shi ɗan ƙanin shi shine kashe shi domin shi mai arzikin bai da ɗa bai haihu ba saboda aka yaron na kwaɗayan in ya mutu zai samu wa gaji wani abu daga wurin shi shi kenan Allah sai ya sa shi ya rai ya yi magana sannan kuma sai ya sake komawa ya yi mutuwan gaske Karshe, a darasin mu na jiya mun yi bayani akan wurare bakwai wanda mutane suka mutu suka dawo a duniyar nan duka a cikin alkur'ani wannan yana ɗaya daga cikinsu allah ya ce ka zalika yuhi allahul mauta haka ne allah yake rayar da matatu wa yurikum ayatihi kuma yake nuna maku ayoyinsa la'allakum ta'qilun ko za ku yi tunani Allah mulkin sarki sai ci gaba da cewa summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله مدوكين سيكي سيكي thumma qasat qulubukum min ba'di zalik zai zukatanku suka yi tauri bayan wannan baya ga cewa gashi kusan wanda ya kashe matacce da duk abubuwan da suka ta faruwa a baya zuciyanku maimakon ya yi laushi sai ƙara ƙarfi ya dashe sosai fahiyar hijar sai zukatan ku suka zama kamar dutse au ashaddu shaddu ko ko kusan su fi duwatsun ma tauri haka zukatan ku suka kasance to qaswatul qulub idan zuciyar mutum ya yi tauri shi ke cire tausayi a zuciyar shi shi ke sa shi mance cewa wata rana zai rasu zai mutu qaswatul qulub shi ke son cire rahama kuma shi ke cire tsoron Allah a zuciyar mutum saboda haka daga cikin addu'o'i inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu shine Allahumma inna na'udzu bika min min al-qulub qasiya a wasu rawayoyi min qalbin la tahsha Allah muna neman tsaronka daga zukata wanda suke da tauri kamar duwatsu a wata a ta riwaya ta hadisi kuma Allah ina neman tsaronka daga zuciyar da ba ta tsoronka sai yake siffata mana duwatsu wa inna min al-hijara lama yatafajjaru minhu al-anhar daga cikin duwatsu a kowanda rafuka ke kwararowa daga cikin dutse wannan bai ishe mu wa'azi ba daga cikin dutse sai ka ga rafi na fitowa rafi ba ruwan sha ba rafi gaba daya daga cikin dutse wannan bai wuce tunanin mutum ba ga su za ga hotunansu a wasu wurare wasu har landa suke sanyawa za ga daga cikin dutse rafi na zubowa a cikin dutsen nan me ke faruwa da hannu muke ganin rafi shi na kwararowa wa inna min hala ma ya shaqqaqu fa ya minhu al hulma. a wanda kuma za ga ya dan tsage ne sai ga ruwa na fitowa daga cikin inda ya tsage sannan kuma ya ce wa inna min hala ma ya habbitu min khashyatillah daga cikin duwatsu a kowanne yake faduwa domin tsoron Allah ainihin akwai abubuwa da duwatsu ke yi wanda mu ba mu sani ba wanda kuma ya wuce tunaninmu ainihin annabi dawud alaihi salam yana yin tasbihi a lokacin da yake da rai in ya ce subhanallah sai duwatsu duka sai su ce subhanallah annabi dawud alaihi salam tsuntsaye su ma sai su ce subhanallah tare da annabi dawud ina na samu wannan labarin daga cikin alkur'ani ya jibalu awwi bi ma'ahu wa tsayir ya ku duwatsu duk sanda ya ce subhanallah duk duwatsu ku ta cewa subhanallah in ya ce alhamdulillah duk duwatsu ku ce alhamdulillah duk sanda annabi dawud ya ce la ilaha illallah duk duwatsu kuma ku ce la ilaha illallah haka wa tsayir da dukkan tsuntsaye a sai duwatsu sun wuce yadda muke tunani hatta manzo sallallahu alaihi wasallam yayi magana da dutse a lokacin yana da rai akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam da abubakar ne siddiq da umar ibn al-khattab da kuma ainihin usman ibn affan suka hau kan dutsen uhud suna hawa kan dutsen sai dutsen sai ya girgiza sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ihda ya uhud ya kai dutsen uhud ka kwantar da hankalinka fama alaika illa nabi wa siddiq wa shahidan wanda ke kanka ba kowa ba ne face annabi da siddiƙi mana abubakar da shahidai guda biyu usman ibn affan da umar ibn al-khattab tun kafin mutuwansu sun san su shahidai ne amma manzo sallallahu alaihi wasallam na gaya ma dutsen uhud manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu ta ce dutsen uhud dutse ne wanda yake san mu muwa kuma muke san shi dutse da mu muke gani fa annabi ke siffata shi a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce uhud jabalun min jibalil janna yace ce dutsen uhudu yana daya ga cikin duwatsun da za a gansu a aljanna ranar tashi alkiyama a sai duwatsun da muke gani al'amarin ya wuce tunaninmu ina kake ga inda Allah mulkin sarki yake cewa waje alnal jibala rawatiha mun sanya duwatsu su zame kaman kusa ne da ke kama ƙasa da ruwa na bayan ƙasa aka ce da za a nuna maka tsawon dutse in ka haƙa ƙasa abin ya baka tsoro sai kana ganin tsawon shi ya sama karshen ta sai ga wanda ya yayi ƙasa yana neman ya fi wanda kai kake gani a sama waje alnal jibala rawasiha mun sanya su ne su zame ginshiki su rike ƙasa kuma wasu duwatsu suna girma mun san da haka dutse da girman shi haka kaga ya zo yana ta ƙara girma Allah ke siffata mana duwatsu saboda haka muke shiga darasin duwatsu a cikin dutse kana samun su zinari da azurfa da wasu abubuwa muhimmai na amfani a cikin dutse daga cikin dutse sai ga wasu bishiyoyi sun tsoro kuma a can sama ƙwalolin dutse sai ga bishiya wa yake bata ruwa wannan lamarin sai Allah saboda Allah ya ce daga cikin duwatsu a kowanda ruwa rafuka ke kufuwa daga ciki daga cikin duwatsu a kowanda ke fashewa sai ka ga ruwa na fitowa za ka ba ka sha shi suke kira spring water kuma suna cewa ya fi kowane ruwa daɗi kuma da amfani ga jiki duk daga cikin dutse ne kuma wa ke sarrafa wannan lamarin a cikin duwatsu sai Allah ya ce daga cikin duwatsu akwai wanda ke zubewa domin tsoron Allah sai ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun amma Allah bai mai rafkanuwa bane akan abun da ku kuke aikatawa ba a nan bayani ya taso ne daga kan yanayin zukata akwai zukatan da suke kamar duwatsu Allah ya tsare mu daga haka sai ma aka ce ai cikin duwatsu akwai mai fidda ruwa manan wani dutsen ya fi wani zuciyan amfani domin wani zuciyan banda sharri ba abin da ke fitowa daga gare shi Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون to Allah madaukin sarki yake cewa kuna sa ran su wayannan banu Isra'ila su yi imani da abin da kuke faɗi wa na fariqun minhum alhalin sashen su sun kasance yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah manan ayoyin Allah ko wanda yake daga cikin alkur'ani ko taura, ko injil ko zabur ko sauran littattafan da Allah ya saukar suna jin shi sun mai harrifunahu sai su canza maganan min ba da ma bayan sun zauna sun yi tunani sai su ce mu juya shi zuwa kaza wahum ya'lamuna alhalin suna sani ma'anan sun saba suna canza maganar Allah suna gurbata shi amma ƙur'ani shine littafi na ƙarshe kuma mu'jiza da aka sauka mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bai yiwuwa wani ya ƙara wani abu a cikin shi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim ainihin ɓatanci baya zo mashi ta gaban shi kuma ko ta bayan shi kuma saukarwa ne daga wurin mai hikima mafi sani ainihin bayan da za a yi wani ya ƙara wani abu a cikin alkur'ani bayan da za a yi wani ya rage ciki shi yasa Allah ya ce bal hiya ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilm wasu ayoyi ne bayyanannu a cikin zukatan wayanda Allah ya ba su ilimi alkur'ani shi kaɗai ne littafin da ke da wannan mu'jizan da za ga mutum ya sa shi daga farkon shi har karshe a zuciyan shi da kanshi ka gwada duk wani dictionary da ka sani a duniyar nan in ka iya to za a neman maka kyautan da ya tafi duk wata kyauta kuma komi daɗin littafi ya kasance na labaruka ne ko na hikimomi ne ko na wasu dabaru na rayuwa ka gwada haddace shi ga gani sai ka kusa sai an kusa cewa wannan ya tafi amma Allah ya ce wala qad yassarnal qurana lizikri fa hal min muddakir mun sauƙaƙa shi domin ambato ko wanda zai ya hoɓasa ya zo ya karanta sai ga yaro mai shekaru tara ya haddace alkur'ani yaro mai shekaru sha ɗaya ya haddace alkur'ani kai a da mafi yawan sahabbai sun haddace alkur'ani kuma har a yau ainihin akwai da dama dubbai masu yawa wanda suka haddace alkur'ani to shi yasa ba za a iya ƙari ko rage a cikin alkur'ani amma littattafan da suka gabata an yi ƙari an yi rage to su wani isra'ila sun kasance suna jin magana allah sun mai yurharrifunahu sai su canza shi min ba'di ma aqaluhu bayan sun yi tunani a kai wa hum ya'lamuna alhalin suna sani Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله أمر يكين سيكي يكي شوى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هر ويا ويا إنا متانا إذا سكت إذا سكت وين إذا سكت إيماني سيسو شيء مني إيماني وإذا خلا بعضهم إلى بعض أما إن سكت هذا جونا قالوا أتحدثونهم بما alaikum, sai su ce, shin za ku je ku ba su labari na wasu buɗi da Allah ya maku ne lihajjukum yayin da rabbikum wanda za su zo su yi amfani da shi akan hujja a kanku a wajen ubangijinku afala taqilun ba kwa tunani ne ma'anan munafiki shi kullum firan shi guda biyu ne idan ya haɗu da muminai akwai hirar da yake yi daban idan ya haɗu da kafirai hirar shi kuma na bambanta kuma ainihin a duk inda munafiki yake an siffata mana su a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai su ne a mafi wuta wanda yake na ƙarƙashin ƙasa walan tajida lahum nasira kuma ba ka samun mai taimakon su shi munafiki akwai munafinci huska biyu akwai annifaq al-i'tiqad akwai munafinci na ainihin abinda kake imani da shi to shine wasu ne wa'annan da wani bai imani da Allah ba amma kullum zai zo ya samu muminai kuna lafiya sannan ku dai ya zauna ya tira da su a yi komai da shi in ya juya baya kuma ya ci gaba da abin da yake akwai annifaq al'amali akwai na wajen aiki wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ayatul munafiq talat alamun munafiki guda uku ne idza haddatha kazaba idan yayi magana sai yayi ƙarya wa iza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai ya saba wa iza tumina khana idan aka amince masa sai ya ci amana to nau'i biyu ne na munafinci na farkon ba a sa shi cikin musulmai shi yana tare da kafirai ne gaba daya shi na biyun musulmi ne amma kuma yana da sashen munafinci tare da shi idan alkawari sai ya saba idan aka amince masa sai ya ci amana idan ya magana sai ya karya to su wayannan su ne na asali wanda dama ba su imani da Allah sai suka ce sai ya ce ma yan uwansu ku daina tattaunawa tare da masu imani game da wasu buɗi da Allah ke maku domin da shi za su yi hujja a ku wajen ubangijin ku. afala ta aka luna ba kwa tunani ne Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله مدوكين سركي yake cewa shin basu sani bane cewar sai lalle Allah ya san abin da suke bayyanarwa kuma ya san abin da suke koyewa kuma ya san wanda suke bayyanarwa wannan zai kai mu ga abubuwan da ke faruwa a wannan zamanin namu mutum ne zai je yi sallah tare da masu yin sallah amma zai zaga baya ka a sai dan fashi da makami ne shi ko kuma yana satan yana ainihin kariya da mutane wanda suke kira kidnapping a yau in ka tambaye shi kuma zai ce shi musulmi ne to amma ina musulunci yake ka san da cewa Allah yana kallon ga abin da kake bayyanarwa kuma kake boyewa amma ka je ka ɗauki ɗan adam ɗan uwanka ka kai shi daji ka ce za ka yi fansa za ka karɓi fansa a kan shi wala Allah ya fi ka talauci wala Allah ka fi shi ƙoshin lafiya wala Allah ba su suka ke tattare da shi a rayuwar shi amma kuma duk da haka ka samu karfin halin ka je ka yi wannan abun kuma aka tambaye ka ce kai musulmi ne akwai wanda ake kiransu muslimuna akwai wanda ake kiransu muta maslimuna wanda suke son a lissafa su cikin musulmai akwai kuma wanda dama musulmai ne ai ko a musulmai ma akwai musulmi akwai mumini ba kowane musulmi ba ne mumini ba amma dukkan mumini musulmi ne shi yasa alƙur'ani ake ba Allah yake ba mu labari qalatil arabu amanna larabawan ƙauye suka ce mun yi imani kullan tuminu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ce masu ba ku yi imani ba amma kuna cewa mun musulunta domin imani bai shiga zukatan ku ba shi ko mumini duk abin da zai ja mashi fushin Allah ba zai yi shi sannan har wa yau wannan ya jawo hankali na akan shimfiɗin da muka yi a darasin mu na farko akan fitinu da bala'o'i da muke fuskanta a yau yau an kashe mutum kaza an kama mutum kaza gari kaza an kona gari kaza al'umma kaza da kaza suna yakan juna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana badiru bil a'mali salihah ku yi gaggawa zuwa ka yawaita ayyuka aikata ayyuka na gari fasa ta kunu fitanan zamanin ƙarshe za a yi fitinoni da yawa ka in lailil muslim za su bazu yadda ka san yadda duhu yake bazuwa da daddare haka fitinoni za su bazu menene hanya mafita ka yawaita ayyuka na kwarai da su za ka ta kare kanka yawaita nafil yawaita yin sadaka yawaita taimako yawaita neman gafara yawaita sada zumunci da sauransu yawaita alqur'ani karatun alqur'ani to su masu yayin laifukan ba su tunani ne cewa Allah ya san abin da suke boyewa kuma ya san abin da suke bayyanarwa Allah madaukakin sarki sai ci gaba da sifata su wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun ya ce daga cikinsu akwai ummiyuna wanda ba su yi karatu ba unlettered da turanci la ya'lamuna kitaba illa amaniya ba su san littafi ba face tatsuniyoyi ta ga da yawa daga cikin wasu mutane a halin da muke ciki ko a wannan zamanin yawa ba a karatun alkur'ani kuma ba a kokarin sanin fassarar alkur'ani kuma alkur'ani Allah ya ce hudan wa shifa shiriya ne kuma lafiya ne shifa'un lima fi sudur warkarwa ne ga abubuwan da ke cikin zukata to daga cikin su banu isra'ila akwai wanda ba su san littafi ba illa amaniya sai tatsuniyoyi wa inhum illa yazunnuna kuma daga cikinsu su akwai wanda ba komai a kansu sai zato iri iri to a nan ana bukatan ba wai su banu isra'ila mu kanmu ba ƙur'ani ba a yi mashi girma ko da shekaru ka ɗari ne ka ce ba za ka je ka fara koyon karatun alƙur'ani ba ka yi latti ba to saboda haka su haka suka kasance tatsuniyoyi suka sani da zantuttuka to nan za mu tsaya da karatunmu da fatan allah ya sa abin da muka karanta ya zame hujja gare mu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 a aya ta saba'in da karatu ya tsaya kan aya ta saba'in da takwas na suratul baqara inda Allah mulkin sarki yake ce mana daga cikin su banu Isra'ila akwai wanda ba su yi karatu ba kuma ba su san littafi ba face tatsuniyoyi daga cikin su akwai wanda ba san komai ba sai zan tutuka zato iri-iri shi suka ainihin sani Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله مدوكين سركي يكي تشوا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم عذاب تتبت وإن سكي ربو للتافي ده هنوانسو ثم يقولون هذا من عند الله sai su ce wannan daga wurin Allah ne manan Allah ne ya saukar da wannan liyashtaru bihi samanan qalila domin su samu wani ɗan ƙaramin riba a cikin shi fawailun lahum mimma katabat aidihim azaba ta tabbata gare su a kansu na abubuwan da hannuwansu ke rubutawa wa wailin lahum mimma yaksibun kuma azaba za ta tabbata a gare su na wannan kudin da suke samu ta hanyar amfani da littafin Allah a kowanne aikinsu kenan su rubutu su ce wannan Allah da ya saukar wannan an yi shi duka daga cikin al'ummomin annabi Musa alaihi salam da al'umman annabi Isa alaihi salam littattafan nan ana ta gurɓata su ana ƙari ana rage domin wasu samu biyan bukatunsu na rayuwarsu da wayannan littattafan Allah barakin sarki sai shiga da cewa وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون كما سيسكي وقالوا لن تمسنا النار suna cewa ai wuta ba za ta shafe mu ba sai na wayansu kwanaki qul attakhaztum inda allahi ahdan falan yuklifa allahu ahda shin kun dauki alkawari ne da Allah wanda kuke ganin Allah ba zai saba alkawarinsa ba am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko ko kawai faɗi kuke yi akan Allah akan abin da ku ba ku sani ba ainihin suna cewa to ai ba nan su sun yadda ma za su shiga wuta amma ko da za su shiga wuta ai na wasu 'yan kwanaki ne to abin da ya kamata a sani shine ko da na minti ɗaya ne aka ce mutum zai ɗanɗana azaban wuta to haƙiƙa ba ƙaramin azaba ya fuskanta ko na minti ɗaya ne balle su da suke cewa an sun ce na wasu 'yan kwanaki ne sai aka ce shin kun ɗauki alkawari ne da Allah an san shi ne ba wani alkawari tsakaninsu da Allah am kolo na Allahi ma la ta'lamun ko ku kawai faɗi kuke akan Allah abinda ku ba ku sani ba kuke cewa ainihin Allah ne ya faɗa haka ma'anan ƙarya suke yi Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يتي قري man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata aiki mummuna wa hatab bihi khati'atuhu laifukan shi suka kewaye shi faula'ika ashabun nar wayannan su ne mutanen mutanen wuta hum fiha khalidun za su dawwama ne a cikin wuta to saboda haka mummunan aiki komi kankantan shi mutum ya guje shi kai ce ai ba wani mai girma bane da ƙananan laifuka ne manyan laifuka suke samuwa kuma mutum ya saba aikata laifi abin ya bi jiki to barin shi yana wahala Allah yake cewa innama tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna sayyi'ati bi jahala thumma yatubuna min qarib tuba wanda Allah ke karbanta tana ga wanda suke aikata laifuka a kan jahilci sannan kuma sai su nemi gafara nan take ba da dadewa ba amma tuba wurin Allah ba ta ga wayanda suke aikata ta mutum ya ci gaba da yi sai idan mutuwa ta zo ga mutum qala inni tubtu al'ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar sai ya ce a yanzu ni na tuba bana cikin wanda suke mutuwa suna kafirai manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wani hadisi mai ban tsoro yake cewa inna allaha la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karban tuban bawa muddin mutumin nan bai fara magagin mutuwa ba magagin mutuwa ma nan mutuwa ya gabato sannan mutum sai ce Allah ina neman gafara to saboda haka idan za ka yi ka rika tunawa cewa mutuwa na iya zo maka a kowane lokaci kar ka taɓa cewa to ai laifin ba wani mai girma ba ne tana yiwa kana kan yin laifin mutuwa sai ta riske ka Allah marikin sarki sai ci gaba da cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله مدوكين سركينا شوى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما للي وين سكا إيمان سكا أيكة أيكي نقري أولئك أصحاب الجنة وين نسوني متعنا الجنة hum fiha khalidun kuma a cikinta ne za su dawwama mu rika lura da wani abu game da wannan ayoyin an ce imani da aiki na kwarai ma'anan bai yiwuwa ka imani kuma ka kyayi ka ta aiki na kwarai ma'anan in babu ɗaya ɗaya ba zai amfani ba idan kana da imani to dole ne ka aiki na kwarai bai yiwa ka ce ina da imani alhalan ayyukanka na muna miyagun mutane ne duk wanda aikin shi na miyagun mutane ne to hakika ba shi da imani haka kuma ba zai yiwu ka ce kana aikata aiki na kwarai alhalin baka da imani ba tare suke shi yasa muke jin an ce innal ladzina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul janna wannan sune mutanen aljanna hum fiha khalidun a cikin aljanna kuma za su dawwama Allah madaukin sarki sai ci gaba da cewa wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون شو الله أمرك ينسيكيك شو وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل كما كتنا يا يندا الله يدعوكي القواري بنو إسرائيل من زامتنا أين سكبات زامتنا أنبتنا القواري saba alkawari tsakanin banu isra'ila da mahalicinsu to ga lissafin abubuwan da suka ɗauki alkawari da allah a kansu ya ce la ta abuduna illallah ba za ku bauta wa wani ba face allah shi kadai menene babbancin karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da yake faruwa a larabawa kafin manzancinsa su larabawa kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi kuma ya zama manzo suna bautawa allah kuma suna hada shi da wasu suna bauta ma allah kuma suna hada shi da wasu zalika bi annahu idza du'iya allah wahdahu kafartum wa yushrak bihi tu'minu ya ka wannan shine dalilin da ya sanya idan aka ambaci Allah shi kaɗai, sai ku ce bai yi ba wa in yushrak bihi amma idan aka ce ku haɗa Allah da Lata da Uzza da Manata da sauransu tu'minu kun ce mun yadda a wata ayar ma Allah madakin sarki ke ta inda suke cewa aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ya zai iya ce a ce dukkan allolin nan abun bautan nan duk a zo a gama su a ce zama kwara ɗaya ai wannan abun ban mamaki ne suke faɗi sun fito ruwan sama yana da allan shi kuɗi na da nashi in kana neman lafiya akwai wanda zaka je ka roka suna ma kadarun laha haka kadari suna ɗaukan allah kamar yadda su suke ganin kawunan su yanzu idan hankali na nan muna karatu kaga ba zai yiwu kuma ina fuskantar wasu suna magana da su ba daban ba to sun zaci Allah kamar mutum yake laisa ka mislihi shay babu wani abin da yake kamar Allah suna ganin ya za a yi wannan na roƙon ruwa wurin shi kuma ya ba da ruwan wannan kuma yana roƙon lafiya kuma ya ba da lafiya wannan na ne roƙon kuɗi kuma a ba shi kuɗi duka shi shi kaɗai sai yana ganin a'a ai abin zai mashi yawa a tunanin shi na ɗan adam shi ko Allah ya wuce nan laisa ka mislihi shay'un wa huwa as al alim babu wani wanda yake kaman shi kuma shine mafi ji mafi sani to saboda haka sun dauki alkawari da Allah la ta'buduna illa Allah ba za su bauta ba kowa ba face Allah shi kadai wa bil walidayni ihsana nan kuma za mu yi wakafi a kai amma kuma a kyautata ma iyaye a wuri nawa ake game bauta ga Allah abin da ke biye da shi sai kyautata ma iyaye a cikin duka laifukan da mutum zai yi wanda sai a lahira za a hukunta shi banda saba muna nama iyaye in aka muna nama iyaye a duniya mutum ke an san azabin shi kash ba a jira sai ya mutu sai ya ga abin ya tafe shi a rayuwar shi in ba su gama lafiya da iyayen shi ba duk wanda bai gama lafiya da iyayen shi ba tun a duniya yana ganin illar wannan abu duk wanda kuma ya kyautata ma iyayen shi tun a duniya yana ganin ni'imomin wannan abin da ya yi ba wuri ɗaya alkur'ani ake game bauta ga Allah da kuma kyautata ma iyaye ba a cikin suratul isra Allah madaukin sarki yana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta kar a bauta wa wani face shi kuma a kyautata ma iyaye a sai kyautata ma iyaye ba karamin aiki ba akwai bambanci tsakanin bin iyaye da kuma kyautata ma iyaye idan ta'a ne an ce wa Allah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum idan za ku yi da'a ku yi ma Allah ku yi ma manzo ku yi ma masu karantarwa daga cikin ku masu ba ku umarni addini amma iyaye fa an kyautatawa ne kar lokacin sallah yayi zan yi sallah wala Allah mahaifin shi ba musulmi bane ce a'a kar kai sai ce an ce a bi iyaye a'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba wani halittacce da zaka bi shi alhalin kuma akan kwata akan wai ka saba wa ubangiji ya ce ka saba ma Allah ka ce to ai an ce in bi iyaye a kyautata ma iyaye alqur'ani Allah mulkin sai ce wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima fa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira mafi yawan umurdin duka da aikin harshe walatan harhuma ainihin karkai musu tsawa ainihin wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kace Allah kai masu jin kai kamar yadda suka rene ni lokacin ina karami kuma akwai wani darasi da nake son mu Tsanta a cikin al'amarin kyautata ma iyaye ba a taɓa babu aya ko hadisi inda aka ce ya ko iyaye ku kyautata ma 'ya'yanku in akwai ayar ko hadisin bismillah kawo mana shi yau mu a ce iyaye ku kyautata ma 'ya'yanku da ko na ayar ko hadisin domin biljibilla yana cikin halittan iyaye tausaya ma 'ya'yansu wannan iyayen ko da ba na halittun mutane ba har ɓeraye har kyankyasai har raguna suna tausaya ma 'ya'yansu yana cikin halittan iyaye 'ya'ya ne suke bijire ma iyaye shi yasa sai ake ce ma ku kuma ku kyautata musu amma yanzu zai wuya a ce ba su kyautata ma 'ya'yansu ba akan zaɓi wasu akan samu wasu yanayi wanda ya ɗan saba haka amma mafi yawan iyaye suna kyautata ma 'ya'yansu kuma suna tausaya musu cikin alkawaran da aka yi da banu isra'ila ko wabidil qurba ku kyautata ma danginku aka ce idan matalauta biyu sun zo wurinka ɗaya danginka ne ɗaya ba danginka ba ka fara yi ma danginka ana fahimta wanda kuke da dangantaka da shi ka fara kyautata mashi waliyata ma haka nan kuma marayu abu na hudu kenan ba za ku bauta wa wani baface Allah ku kyautata ma iyayenku ku kyautata ma danginku a sannan kuma ku kyautata ma marayu marayu wanda ainihin ya rasa iyayen shi yana karami ko suke cewa ko uba ko uwa ko duka biyun manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna da ni da mai kula da maraya haka za mu kasance a cikin aljanna sai ya nuna ya hannun shi guda biyu zan iya tunawa akwai iyayenmu a nan a shekaru a zamanin da za a ga gidaje mutum kanshi bai iya ware 'ya'yan shi da wanda ba nashi ba a gidan shi sai ga yara wasu ma suna cin abinci a gidan shi bai ma san su ba wasu su iyayen ma san rasu rayuwan kuma sai ya fi albarka kuma muna ganin rahamar Allah da tausayin shi a lokacin fiye da yau amma yanzu sai ga kowa ya ware 'ya'yan shi guda biyu uku hudu bai ma son ya ga dan wani ya ratsa ta cikin gidan shi sai a ce wannan yaron daga ina fito balle a ce yaron ce zai zo ya sha ruwa a gidan shi suna daga cikin dalilan da bala'o'i suka yi mana yawa a yau tausayi baya cikin zukatan mutane mutum nawa ne zai da kikirjin ya ɗauki nauyin karatun maraya ko da firamare ne kuwa balle a kai ga sakandare ko a ce kuma university mutum nawa ne suke yin haka yau da watan azumin nan mutum nawa ne zai ce in na yi buɗe baki na kaɗan samu wani abu da zan aika a ba wasu marayu su ma su yi buɗe baki mutum nawa ne yake tunanin da sallan nan insha Allah bayan na ɗinka ma 'ya'yana kayan sallah zan samu ko da maraya ɗaya ne ko biyu in kaya musu kayan sallah to muhimmin abu ne waliyata ma daga cikin alkawarin da manu isra'ila suka ɗauka da allah shine da marayu wal masakini da miskinai miskini shine wanda bai da wadata yana da ƙaranci wajen abin da yake samu sai ya buƙaci an taimaka mashi kafin ya gudanar da rayuwar shi to shine na biyar wa qulu nasi husna kuma ku rika magana mai daɗi ga mutane daga cikin malamai masu hikima suna cewa lisanuka hisanuka in sun taho sanaka harshen nan naka ka ne idan ka kula da shi zai kula da kai ainihin Allah barkin sarki na cewa a cikin alkur'ani wa masalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha yace kwatankwacin magana mai daɗi kamar itaciya ce mai kyau asluha sabit tushenta ya kafu wa far'uha hafis sama rassanta na cikin sama tu'ti uku laha kulla hinin bi izni rabbiha kullun tana bada 'ya'ya in kuka cire 'ya'yan kamar na mangwaro bayan lokaci kuma za ku sake ganin wani 'ya'ya haka na magana mai daɗi yake ya ce wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar kwatankwacin magana mara daɗi kamar itaciya ce mara asali mai kyau ainihin ita ainihin bata iya samun karko ba ta samun ba ta dadewa daga ƙarshen ayoyin Allah yake cewa yusabbitu Allahu allazina amanu Allah yana daidaita wanda suka yi imani bil qawli thabiti fil hayati dunya da magana wanda ya dace a duniya wa yudhillu Allahu zalimina Allah kuma yana batar da zalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah na aikata abin da ya ga dama a sai magana mai daɗi yana da kyau malamai suna cewa isra'il ma'rufa walau fi gairi mawdi'ihi falan a ma'rufun aina ma zuri'a ka shuka alkhairi ko da a wurin da bai dace ba ne domin shi abu mai kyau a duk inda ka shuka shi ba zai zama asara ba shi sa magana mai kyau ake so a kowane lokaci a wani hadisi mai tsawon gaske manzo sallallahu alaihi wasallam yake ta maganganu na alkhairi zuwa ga mu'az sai ya ce afa unabbi'uka bi midadi zalika kullihi kana son ga baka matattaran duka alkhairai a rayuwa qala bala ya rasulullah yace kwarai ya kai manzon Allah sai rike harshen shi sai ce kuffa anka haza ka kiyaye wannan abun harshen ka sai ce afa nahnu zuna bima natakallamu bihi ya rasulullah yace ya manzo Allah sai za a kama mu da abin da muka faɗi ranar lahira a lahira qala sakilatka ummuk yace mamarka ce tare ne ka manan kai dan halal ne wa hal yakubbu nasu ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim ai babu abin da zai sa a sanya huskan mutane a cikin wutan jahannama ana tsoma shi sai abin da harsunan su ya haifar musu sai ce wa ƙololin nasu husna ku yi magana mai daɗi ga mutane wa ƙimu salata abu na bakwai ku tsayar da sallah banu isra'ila a zamanin annabi musa an yi sallah an yi ruku'i an yi sujada a zamanin annabi isa an yi sallah an yi ruku'i an yi sujada a zamanin annabi ibrahim an yi ruku'i an yi sujada za mu iya tunawa wa fa yarfa'u ibrahimul qawaida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim su suka daga rukunan ka'aba wa azbin fil nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik aka ce ainihin annabi ibrahim alaihi salam shi ya fara kira zuwa ga hajji daga makka annabi ibrahim ya yi kira ba lafika duk duniya sun ji duk duniya sun ji kiran da annabi ibrahim ya yi aka fara zuwa hajji da lokacin kuma ana ana sujjada a wajen daki mai tsarki saboda haka wa qimus salata kuma ku tsayar da sallah wa atu zakata kuma ku bada zakka daga cikin abubuwan da suka yawaita bala'o'i a cikin zamanin nan akwai rashin ba da zaka mutane sun daina ba da zaka wane ne ya ji wani ƙarshe yanzu ya wani ya da zaka a sai yake dinafin da banditry da armed da wane ne da wane ne ka lissafo su idan ba a ba da zaka sun ci gaba kenan kuma idan kana son al'umma Allah ya tsare ta daga sharrin barayi da gaba da fashi to a rika bada zaka zan yi ba mu misalin wata ƙasa a yau a duniyar da muke ciki ba zamanin sahabbai ba na zauna a garin riyadh na shekaru shida ina mai tabbatar muku da cewa a wannan garin garin ta yi girman abuja zuwa kaduna ni ke tabbatar da haka shekaru na shida a ciki kuma shekaru biyu baya ƙarshen 2019 na shiga wannan garin ta yi girman abuja zuwa kaduna amma babu sana'a mai gadi a gaban gidan kowa wai ka ce ga mai gadi nan a gaban wani gida babu su amma kuma ba su wasa da zaka za ka ji wanda ya taba zuwa hajji ko umra zai ce fanka ake da abin da za ka ce haka ne ga wanda suka taba zuwa har bin ka ake da abin da zaka ci to ƙasa irin wannan in mu ma muka riƙe wannan abin za ka ga nan bala'o'in sun ɓace saboda haka idan wani ya tambaye ka menene maganin nan fitinonin da bala'o'in ka ce masu a bisa abin da muka karanta alkurani da hadisi a rika fidda zaka a yawaita ba da sadaka ƙarshen wannan abun ya zo inda wanda kuma ya ce bayanin nan ba haka ba ne zo ya same ni mu zauna mu shiga wannan auren da hadisai mu shiga tarihi mu ga yadda suka magance wannan fitinonin ina fatan an fahimta sai ya ce baya ga haka sun matawallaitum sai kuka juya baya su banu isra'ila illa qalilan minkum face yan kaɗan daga cikin ku wa antum mu'ridun alhalin kuna masu kawar da kai to a nan wurin ne Allah ya gaya mana alkawarin da ya yi da banu Isra'ila wanda ake ta lissafa mana ayyukansu da kurakuransu da laifukansu haka kuma yake ba banu Isra'ila kadai ba idan mu kanmu muka canza dole al'amari zai canza gare mu idan ainihin muka zama mutanen kwarai ainihin Allah zai kawo mana ni'imomi daga sama daga ƙasa idan muka juya muka zama mutanen banza za mu ga fitintinu za mu ga bala'o'i wannan darasin fa ba yawa aka fara yin shi ba zamanin da ya faru a zamanin annabawa idan suka yi laifi sai Allah ya rika tunasar da su da wasu 'yan jarabawa su ne abubuwan da ke faruwa gare mu a yau kowannen mu ya koma ya tambaye kanshi hali na gyaruwa yake ko ko lalacewa yake shin tausayi nake ƙara yi ko rashin tausayi ƙaruwa yake a cikin lamarina da wannan nake fatan Allah ya sanya mu cikin wanda suka wa'astu Allah ya sanya abin da muke faɗi ya zame hujja gare mu kar ya zame hujja a kanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu